ta lahadi da fatan ainihin cikin goshen lafiya gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu wanda suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan samu na tafi da shirin nan na murin masu saurare daga nan za mu gabatar muku da shirin nan na kisoshin rayuwa bayan su kuma muna tafi da shirin nan na amsoshin akida za mu karkari da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi goma sha biyu ga watan Yunin shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu. Masu saurare ko kun san cewa shekaru talatin da ɗaya da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyu ga watan Yunin shekara ta alif ɗaya casa'in da ɗaya aka gudanar da zaben ƙasa na farko a tarayyar rasha da boris yeltsin ya lashe zaben da kashi 57 cikin 100 na dukkanin kur'un da aka kada kafin haka da jamhuriyar rasha ta shelanta cewa dokokin jamhuriyar su ne abin yin la'akari idan suka yi karo da na tarayyar soviet da ta wargaje a ƙarshen shekara ta 1991 ƙasar rasha tana bayan ƙasa kilomita murabba'i miliyan goma sha bakwai kuma ita ce ƙasa mafi girma a duniya ta fuskar faɗin ƙasa domin kuwa kashi goma sha ɗaya cikin ɗari na dukkanin doron ƙasa yana cikin ƙasar rasha ne rasha ta haɗa arewacin nahiyar turai da kuma arewacin asiya masu ware ko kun san cewa yau ce ranar goma sha biyu ga watan yuni ranar take a matsayin ranar ƙasa a ƙasar philippines a mayar da wannan rana a ƙasar philippines ta zama ranar ƙasa kasantar cewa ranar goma sha biyu ga watan yuni shekara ta alif ɗaya takwas da casa'in da takwas ne kasar ta samu yancin kanta daga mulkin mallaka na turan spain kasar philippines dai tana gabashin nahiyar asiya ne kuma tana da yawan jama'a waɗanda suka kai kimanin miliyan saba'in da shida kasarin mutanen kasar philippines dai mabiya addinin kirista ne kamar da kuma akwai musulmi waɗanda su ne marasa rinjaye da suke zaune a kudancin kasar. da ƙarshen masu rai kun san cewa shekaru 482 da suka gabata a rana irin ta yau wato ranar 12 ga watan yuni na shekara ta 1540 spain ta mamaye ƙasar chile kafin wannan lokacin da ya turan spain su fuskanci tarjiya mai tsanani daga indiyawan daji na ƙasar chile amma a rana irin ta yau sojin spain sun mamaye ƙasar tare da mayar da ita a ƙarƙashin ikon su duk da cewa dai spain ta samu nasarar mamaye kasar chile amma kuma masu gwagwarmaya da turawan mulkin mallaka a kasar ba su kasa a guyo ba inda suka yi fada da turawan spain a cikin kasar inda har zuwa lokacin da jose san martin ɗan kasar argentina ya kafa rundunar sojoji waɗanda suka sadaukar da kansu domin yaƙi da turawan mulkin mallaka a cikin yankin latin amurka baki ɗaya martin ya sanar da kafa rundunar ne a cikin shekara ta bakwai inda ya fara kai hare-hare akan sojojin spain da kasashe daban-daban da suka mamaye a cikin latin amurka da hakan ya hada hada kasar ta chile da kashe da turan spain sun bar kasar chile a cikin shekara ta 1818 inda kasar ta sanar da samun 'yancin kanta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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurin labaran duniya tare da Hassan Barka. To kafin labaran da farko ga mahimman kanunsu. Ƙasar Rasha ta sanar da ragargaza wasu rumbun makaman ƙasashen yamma a ƙasar Ukraine. An kafa kwamitin da zai fara rubuta sabon kundin tsarin mulki a ƙasar Mali. gwamnatin norway ta ce za ta saka alama ga kayayyakin da ake shigo da su daga yankunan da isra'ila ta mamaye Tun zuga cikakkun labaran kasar rasha ta sanar cewa ta lalata wani katafaren wurin ajiyar makaman amurka da kuma na turai a yankin chernobyl da ke yammacin ukraine sanarwar da ma'aikatar tsaron rasha ta fitar ta zo ne a daidai lokacin da ake gwabza fada akan tituna a gabashin birnin severodonetsk a ranar lahadi dama kafin hakan moscow ta sha sukan amurka da turawa kan baiwa ukraine makamai a farkon wannan wata shugaba vladimir putin ya ce rasha za ta kai sabbin harhare idan kasashen yamma suka kai wa ukraine makamai masu linzami masu cin dogon zango a cikin 'yan kwanakin nan shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya roƙi kasashen yammacin duniya da su gaggauta baiwa kasarsa manyan makamai yayin da sojin rasha ke ci gaba da kai farmaki a gabashin kasar kasar china ta nanata cewa za ta yi iya karfinta wajen ganin ta hana wa taiwan bayyana samun 'yancin kai ministan tsaron sin ne ya bayyana hakan yayin da yake jawabi a taron sha'anin tsaro na shangri-la a singapore wai shange ya kuma soki amurka da ƙawayenta da neman ta da zaune tsaye a yankin musayar zafafan kalamai tsakanin amurka da kuma china sun nuna kamari a yayin taron na shangri-la mafi girma da ake tattauna batutuwan da suka shafi harkar tsaro a yankin asiya batun taiwan dai shine ya fi daukan hankali yayin taron duba da rikicin da ke faruwa tsakanin rasha da kuma ukraine sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya tattauna da ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahian ta wayar tarho a ranar asabar a wata tattaunawa ta wayar tarho da babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres babban jami'in diplomasiyar na iran ya soki amurka da ta na turai faransa burtaniya da kuma jamus kan gabatar da wani ƙudiri da ya danganta da na ƙin jinin iran a taron hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e amir abdullahiyan ya danganta matakin da na gaggawa da kuma na siyasa a nasa bangaren guterres ya ce abinda ƙudirin na iaea e ya kunsa bai wuce shawarwari ba yana mai jaddada buƙatar ci gaba da tattaunawa a biyanna kan ɗage takunkumin da aka kakabawa iran to jama'a labaran duniyar na fitan muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran shugaban rikon kwarar soji na kasar mali kanal asimi goita ya sanya hannu kan dokar kafa kwamitin da zai rubuta sabon kundin tsarin mulkin kasar sabbin mambobin kwamitin da shugaban zai nada za su yi aiki karkashin ikonsa domin gabatar da wani daftarin doka na sabon kundin tsarin mulkin mali a kokarin da ake na kawo sauye-sauye a kasar matakin dai na zuwa ne kasa da mako guda bayan da hukumar rikon kwarar soji na malin suka sanar da tsaida wa'adin shekaru biyu kafin mika mulki kwamitin zai kunshi shugaba masu bayar da rahoto da kuma ƙwararru kuma ɗaya daga cikin babban aikinsa shine tattaunawa da dukkan masu ruwa da tsaki da suka hada da 'yan siyasa da kuma ƙungiyoyin farar hula da gungun masu ɗauke da makamai da suka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a arewacin ƙasar da ƙungiyoyin addinai sannan sarakunan gargajiya da ƙungiyoyin ƙwadago su ma za su bayar da tasu gudunmawa kwamitin rubuta kundin dai na da wa'adin wata biyu domin gabatar da samfuran kundin wa'adin da tuni wasu masana a ƙasar ke cewa ya matse sosai gwamnatin norway ta ɗauki matakin amincewa da saka wata alama ta musamman ga kayayyakin da ake shigo da su daga yankunan da ke ƙarƙashin mamayar isra'ila matakin zai shafi kayayyakin da suka hada da na lambu da marmari da kuma man zaitun da ake shigo da su ko dai daga yankin tuddan golan ko kuma yankunan falastinawa da isra'ilar ta ciki har da gabashin birnin kudus Sanarwar da gwamnatin Norway ta fitar ta ce kayakin da ke fitowa daga Isra'ila kamar yadda yake a yarjejeniyar Orso za su kasance da alamar su amma duk waɗanda aka fito da su daga yankunan mamaya za a yi musu alama ta musamman sai dai hakan a cewar gwamnatin Norway baya nufin ta kauracewa kayan na Isra'ila ne. To ne gwamnatin Isra'ila ta yi tar da matakin tana mai cewa hakan zai shafi alakar da ke tsakaninta da kasar ta norway wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen isra'ila da ta fitar ta ce hakan zai yi tasiri ga yankunan da norway ke yi na neman shiga tsakani a rikicin palestinu da kuma isra'ila dama dai an jima da kasashe mambobin kungiyar tarayyar turai suka fara tunanin saka alama ga kayayyakin da ake shigo da su daga yankunan da isra'ila ta mamaye to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To a gishi da son barka ɗauke da labaran duniya in sai sauran shirye-shiryen da zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke kana a nahiyar afirka ko kuma su batutuwa da suke da alaka da kasashen nahiyar a yau shirin namu da yadda allah zai dubi ne akan halin da ake ciki ta fuskar siyasa a nigeria musamman ma batun zaben fitar da gwani na jam'iyyar apc da kuma nasarar da bola ahmad tinubu samu na lashe zaben inda ya samu tikitin yi wa jam'iyyar apc mai mulki a nigeria takarar shugabancin kasa a zaben shekara ta 2023 wannan da shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masu wari za a biyo musu sannan hankali domin jin cikakken shirin wanda ni Abdullahi Salihu Katsina na shirya kuma zan gabatar. da alama dai nasarar da tsohon gwamnan jihar lagos bola ahmad tinubu samu a zaben fitar da gwani na shugaban kasa na jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta sa shahararsa ta kara fitowa a fili musamman ma ganin wasu daga cikin irin mutanen da ya kara da su da kuma irin karfin da suke da shi da matsayi a cikin jam'iyyar da kuma yadda waɗansu su suke rike da manyan mukamai na gwamnati amma kuma ya kayar da su a zaben fitar da guni na jam'iyyar duk da cewa dai nasarar bata zo wa wasu 'yan najeriya da mamaki ba amma wasu 'yan najeriya kuma sun yi tsammanin cewa zai sha kayi ne musamman ma ganin yadda ake zargin wasu daga cikin shugabannin jam'iyyar ba sa goyon bayansa inda hakan ya fito a fili a sanarwar da shugaban jam'iyyar ta apc abdullahi adamu ya bayar jim kaɗan bayan wata ganawa da yi da shugaba buhari inda ce sun yanke shawara akan cewa ɗan takararsu wanda za su zaɓa na maslaha shine shugaban majalisar dattawa sanata ahmad lawan wannan sanarwa dai da shugaban jam'iyyar ta apc ya bayar ta tayar da kura matuƙa inda gwamnonin arewacin najeriya suka ce bai sitar da hakan ba sannan kuma suna son a ba da takarar ne ga kudancin najeriya wani batu da ya jawo cece kuce a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar ta apc a wannan lokaci inda shugaban jam'iyyar ta apc a lokacin ya fatattaki 'yan jarida da suka yi dandazo a ofishin jam'iyyar da ke birnin abuja wani lamarin da ya sanya sabanin da ke tsakanin manyan kwasoshin jam'iyyar apc din ya kara fitowa a fili to amma gudanar da zaben fitar da gwani da aka yi ya raba gardama kan dukkanin cece kuce da aka yi ta yi inda tinubu ya kayar da kowa a wurin an daɗe dai ana ta damawa da tinubu a fagen siyasa da mulki da kuma ya shahara a ƙasar yarabawa har ma aka ba shi sarautar asuwaju za a iya cewa tinubu ya soma shahara ne a siyasa lokacin da ya bayar da gudunmuwarsa wajen kafa jam'iyyar sdp bayanan kuma aka zaɓe shi a matsayin sanata mai wakiltar yammacin jihar lagos a shekara ta 1992 a majalisar dattawan najeriya bola ahmad tinubu ya samu nasarar zama shugaban kwamitin da ke kula da bankuna kuɗi da kuma kasafin majalisar dattawa wanda babban kwamiti ne a cikin manyan kwamitoci na majalisar dattawan baya ga kuma bola ahmad tinubu babban mai faɗa a jini a jam'iyyar apc kuma taka muhimmin rawa wajen nasarar da ta samu a zabukan shekara ta 2015 da kuma zaben shekara ta 2019 kana kuma ya samu damar kafa yaransa na siyasa da dama a wurare daban-daban a cikin gwamnati waɗanda su ma yanzu sun samu ƙarfin faɗa a ji a cikin wannan jam'iyya wani abu da ake ganin ya taimaka masa matuƙa wajen lashe zaben fitar da gwani ɗin da aka yi a cikin sauƙi sai dai duk da waɗannan damammaki da mutumin da ake kira da jagoran apc yake da su wasu masana harkokin siyasa suna ganin cewa akwai wasu manyan kalubale waɗanda ka iya masa tarnaki wajen cikar burinsa wanda ya shafe tsawon rayuwarsa yana fatan cikarsa kamar da kuma ya bayyana da bakinsa a lokuta daban-daban wasu daga cikin masana siyasa a najeriya ɗin suna ganin cewa babban kalubale wanda tinubu zai iya fuskanta bayan samun nasarar lashe zaben fitar da gwani na jam'iyyar apc domin takarar shugabancin kasa a zaben shekara ta 2023 shine na rashin lafiya a shekarar ta gabata tinubu ya kwashe watanni yana jinya a birnin london na kasar birtaniya wanda ya sa mutane suka fara jefa alamar tambaya akan cewa koya lamarin zai kasance dangane da batun lafiyarsa domin kuwa tun a wancan lokacin ne aka fara raɗe cewa zai tsaya takarar shugabancin najeriya duk da cewa dai ya sha nanata cewa yana da kuzarin da zai iya shugabancin najeriya ko magoya bayansa sun ce mahasada ne kawai suke danganta batar lafiya da shi masu wannan ra'ayi na cewa tinubu ba shi da isasshen lafiyar da zai iya yin shugabanci sun yi imanin cewa idan a wasu kasashe ne ko da an neme shi ma da ya tsaya takarar shugabancin kasa ba zai amince da hakan ba domin lafiya tana da matukar mahimmanci wajen jagorancin kowace ƙasa ta duniya wanda kuma ko shakka babu a halin da ake ciki mutane da dama suna ganin cewa samun mutum mai kuzari ya shugabanci najeriya shine babban abin da ake bukata a halin yanzu domin kowa an yi wasu shugabanni a baya a najeriya waɗanda suka yi fama da rashin lafiya kuma an ga yadda hakan ya kawo tsaiko harkar gudanar da ayyukan gwamnati da kuma shugabanci a ƙasar inda kuma masanan suke ganin cewa idan aka sake maimaita irin abin da ya faru a baya to hakan zai zama babban kure ne wasu suna ganin cewa sai mutum wanda yake da wani tsari a ƙasa na siyasa sannan kuma ya kafu a siyasance sannan ne zai iya zama shugaban ƙasa wani babban ƙalubale wanda shi ma ka iya kawo wa tinubu cikas duk da cewa ya samu tikitin yi wa jam'iyyar apc takara a zaben shekara ta 2023 shine zargin da wasu 'yan najeriya suke yi na rashin cika alkawalan da jam'iyyar apc mai mulki ta yi bayan nasarar da ta samu tun daga shekara ta 2015 jam'iyyar apc da ta yi wa 'yan najeriya alkawala da dama musamman ma dakile matsalar tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma farfaɗo da tattalin arzikin najeriya sai dai wasu na da ra'ayin cewa babu wani daga cikin waɗannan alƙawulan wanda jam'iyyar ta cika wasu daga cikin masana akan batutuwa na siyasa suna cewa an samu matsaloli da dama yawancin abubuwan da jam'iyyar apc ta yi alƙawalla za ta yi ba ta yi ba ga talauci ga tsadar kayayyakin rufi da kuma rashin aikin yi a tsakanin al'umma musamman ma dai matasa kuma shi tinubu yana daga cikin waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki wajen tallafawa jam'iyyar apc har ta kai ga samun mulkin najeriya don haka yana ɗaya daga cikin waɗanda ake ɗorawa alhakin gazawar jam'iyyar a wannan lokaci baya ga wannan kuma wani abu wanda wasu masanan suke yin tsokaci a kansa shine bola ahmad tinubu mutum ne wanda ake da rudani akan shi wane ne akwai a kan daga inda ya fito dan wace jiha ne shi shin shekarunsa nawa kai hatta ma iyalansa da takardun karatun da ya yi da kuma sahihancinsu da inda ya yi karatuttukan da kuma hanyar da ya bi ya tara makudan kuɗaɗe da yake da su masu irin wannan mahanga dai suna ganin cewa waɗannan tambayoyi ne masu matuƙar mahimmanci waɗanda har yanzu bola ahmad tinubu yake zille masu kuma matsawar jama'a ba su samu amsa a kansu ba to lallai zai iya fuskantar ƙalubale a kansu domin kuwa sauran bangarori na jam'iyyun adawa za su bayar da mahimmanci matuƙa akan waɗannan batutuwa dangane da bola ahmad tinubu jihar kano wadda take arewa maso yammacin najeriya ta fi yawan ƙuri'u a lokacin gudanar da kowane irin zaɓe a najeriya don haka tana da matuƙar tasiri wajen samun nasarar kowane ɗan takara shi yasa masu neman zama shugaban ƙasa a najeriya ɗin suke ƙwallafa ransu akan jihar kano don ganin sun samu ƙuri'u na wannan jiha ko da yake wasu suna ganin cewa bola ahmad tinubu ya fara yada manufofinsa na siyasa a jihar kano amma kuma wasu suna ganin cewa yana da babbar matsala a jihar kano din saboda mutane suna kallonsa a matsayin wanda ya taimaka wajen abin da ake zargi na murda zaben jihar ta kano a shekara ta 2019 yawancin waɗanda suke yin irin wannan zargi a jihar kano dai na magudi da kuma murda zaben shekara ta 2019 tinubu na daga cikin wanda suke ɗora laifi kamar yadda kuma wasu daga cikin masu faɗa aji a jihar ta kano da kuma 'yan kwankwasiya za su yaƙi nasararsa a takarar jam'iyyar apc a zaben shekara ta 2023 duk da cewa dai gwamnan jihar kano abdullahi ganduji yana daga cikin nasahun gaba wajen goyon bayan ahmad tinubu kamar yadda ganduji bai ɓoye hakan ga kowa ba to amma ba dole ne hakan ya iya gamsar da dukkanin 'ya'yan jam'iyyar apc waɗanda suke cikin jihar kano ba to jama'a masu haurari lokacin da muke da shirin skim dole anan za mu ja da zamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yardar Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. shirin muryoyin masu saurari. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kular haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. ba tare da bata lokaci ba za mu je ga malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ta Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zanda. To duba da yanayin da muke ciki yau karshen sati ya zabarka da kuke ba mu dama muna gani yan uwa da na arziki ina jinjina muku ne muku fatan alheri. Ina gaida maji soja mai adaidaita sahu wanda aka yi sani da tunku mai adaidaita sahu bakin ofital ɗin da magaran. Ina gaida Musa hadarin asuba maganin mu ba mai tsanani akwai tari m tari bilo? ina gaida shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai siraja gambi akwai shugaba rabe mai aski wanda yake nan da magaran akwai sunusi garin madatai akwai yusuf garin madatai ina gaida indatu unwala akwai malama gala akwai yakubu mai farmasi bakin obital akwai alhaji ahuta wanda yake nan shi ma yaron yakubu mai farmasi a bakin obital to na kuna mai ɓaci daga nan zakan. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio BOH mai magana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Da yake yau muna karshen mako zan yi amfani da wannan dama in gaida yan uwa da amunan arziki. Farko ina gaida babban abokina Ibrahima Haruna Bingirawa e, eh, dan Nijar mazaunin kasan Kamaru da Haddabi mai kwamfuta da Isuhu Madatte da Sanusi Madatte da Muhammadu Dan Bare Bari da Tsoho Abubakar Tsoho mai albarka da Ladan Ahmed Girkau Sokoto da dukkanin masu sauraron wannan shiri na Radio Tairan da Yakuba mai aski badaraka da Murtala eh, Tudun aguwa da dukkanin 'yan uwa kuma ina gaishe da ma'aikatan Radio Tairan baki ɗayansu daga sama har ƙasa. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta hiran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Sunana Musa Hadiran Asuba kashe mai sako da makarar jamhuriyar Nijar. To a yau kamar yadda aka saba muna so kuma mu dama mu mika sakon gaisuwa ta musamman da fatan alkhairi zuwa ga yan uwa da muna arziki kamar haka. Da farko ina mika sakon gaisuwa ta musamman zuwa ga Idris M Idris da ke da maturu akwai Ilyas Usman journalist da ke Fortis kum tarayyar Najeriya akwai Kadore Digaga dan Fulani Warji da ke jihar Bauchin tarayyar Najeriya akwai Aminu Fatakai Ringin akwai aminu kano mai da garko da kuma jibrin umar na basa da ke sokoto so akwai yan uwa da rike da ke jihar da magaram kamar su usaini wato alhaji umar da ke nan unguwar tudun jamus da magaram da kuma hassan alhaji umar da ke nan da magaram akwai wato babaye gambo da kuma babaye lefe sannan akwai yusuf da ke Madadai. akwai alhaji adamu tartar da ke shugaban reshen asusun melok da ke injamai na kasar chadi da kuma sauran yan yan uwa da muna arziki irin su wato mr kadangare na agwage bakin general hospital da ke damagaram sannan ina mika sakon gaisuwa ta musamman ga mai gabatar da wannan shiri da fatan zamu hutun karshen mako lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen wasu na biyu suna na haɗa mai kwamfuta mai amma lokal game kebis kiristan nigeria ba yau zan mika sakon gaisuwa ta ta karshen mako zuwa ga malam hassan barka akwai kwamrar ilyasu yakubu da gawa adamu ya hanza daura sabi ibrahim dan hautan zamfara tahir m tahir bulo su mai abubakar shi sarakuna da diga ga dan fulani warji isa jikan mai saji toro shugaba ilya mai kanti da shayi garkin daura gwanzi alilawal da kura kano sai na sabon yaro bauchi ina gaida su madattai da maga magaran su madatte da magaran ibrahim haruna bindira da ke nijar akwai kuma muhammad dan bare bari da ke yamai isa abubakar tsohon mai albarka shi ta tayar a gada abdulaziz crazy ina gaida ya mai aski ba da raka da udu muhammadu da ke gida gore da ke nijar karshe ina gaida dukkanin mai sauraron wannan gidan rediyon mai albarka suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria assalamu alaikum biyu asha hausa sirvano csb benam zandar nijar da yake yau karshen sati ina kama wannan damar da take nuna don in gaida yan da abokan arziki da farko ina gaida sun barka shugaba ilyas asan roga roga birnin agadas a zandar ina gaida laitoro na aguwa maji soja mai daidaita sahu bakin opital ta zandar a najeriya ina gaida shugaba ilyas garkin daura eh, mai kwamfuta na birnin kebbi kadaure asan m asan duka da jan bulo duka da yana gaida su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sakon gaisuwa zuwa ga barka yana ma kyakkyawan fatan alheri da kai da iyalinka gabaki daya yana gaida abokina ibrahim haruna kungira buza jihar zadar eh, kuma wanda yake zama a kamaru ina gaida na agwa mai faci ina gaida raba idi mati dan kore hagu agogwabso akwai lawali dan hajja fada zikirla tudun aguwa ina gaida yan tudun aguwa gabaki daya ina gaida eh, baba ya lefe ina gaida kadodi eh, digaga dan mutanen warji ina gaida isu maɗatai ina gaida yan uwa da abokan arziki gaba daya alherin allah ya kai muku daga naku samariya haruna idris dan nijar jihar zandar mazaunin ƙasar libya a birnin tripoli na gode ku tashi lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo hausa dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa a gare ku sunana abdulaziz prezi zan yi meka safife gaisuwa ta ga 'yan uwa da amannan arziki musamman ma kai hassan barka tare da abokanin aikinka ina gaida shugaba raba mai aski akwai abokina lawali jamburu shugaba ne na club aminci a nan radio liberté shugaba mamman sani umaru na garkuwar matasa ba zan manta da kai ba baba ta sun unguwar tudu tare da abokina ismail soja tare da u tare da ubaidu a can garin mandara bunyasu da ba zan manta da kai ba tare da abdulhadi sai aje sanka ya haya dan baiwa nana a can franco ba zan manta da ke ba tare da habu makiyayi tare da dare dan hulani a nan kuran daga daga karshe sunana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar nijar a tashi lahiya ya ci hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio musulunci yau karshen mako kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki na farin dai ina gaida muhammad dan bare bari da shi da iyali ne da yan bayan ruwa ina gaida rahmatu ta mutumin wandan ƙarshe da nan har bayan ruwa ina gaida haɗa mai kwamfuta da nan har najeriya ina gaida iliya mai shayi mai kanti da shayi da nan har najeriya ina gaida tanko kanina da shi da mata ta zainabu da nan har yi ba ina gaida maliki kanina da shi da mata ta yi a'ir maryama da na haɓe yi ba ina gaida alhaji hamza da shi da mai ɗaki ne da ramu da na so. ina gaida tanko kanina da shi da iyali ne da na so. ba da bayan haka nan shugaba uban tahiya shiga gaba mu bi ka da baya hasan barka da kai da iyalinka ina gaishe ku duk wanda bai ji na ambaci suna ne ba ina gaida kowa da kowa ba da bayan haka nan kuna tare da isa babakar tsoho mai albarka a ulummat yamai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyo boh hausa sakon gaisuwa zuwa gare ku ga baki ɗaya ina so a bani dama na miƙa saƙon gaishe gaishe na na ƙarshen mako da farko ina gaida ibrahim haruna bingira buga, a can ƙasar kamaru alherin allah ya kai isar mashi da dukkan abokan zaman shi ina gaida Ahmad ladan girkau Najeriya. ina gaida isu munama ina gaida laul dan madan fada zikirla ina gaida dukkan yan uwa da abokan arziki na cikin wannan gida mai albarka kowa da sunan shi mai magana samariya haruna idris dan nijar jihar zandar mazaunin kasar libya a birnin tripoli na gode a tashi lafiya to da wannan ne kuma muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh musamman waɗanda aka ji su. su ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya. yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barka mu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanar Ati la shahid murtada mutahhari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da magana kan isra'i da miraji inda muka kawo matsaloli guda shida wanda malaman falsafa da kuma taurari suka kawo na rashin yiwuwar miraji kuma muka warware su ɗaya bayan ɗaya tare da yadda masana suka gano dukkanin matsalolin suka warware su sannan sun tabbatar da cewa mutum yana iya zuwa sararin samaniya ya dawo ba tare da wata matsala ba a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba da tabbatar da cewa mai raji mai yiwuwa ne a hankalce da kuma cikin ilimin ɗabi'a mun tabbatar da cewa idan mutum zai sami ci gaban ilimi yana iya zuwa cikin sararin samaniya fiye da inda ya je a halin yanzu a cikin shirinmu na yau za mu fara magana kan ɓangaren wahayi da allah ta'ala ya yi wa manzansa sallallahu alaihi wa sallam a lokacin mai iraji to da farko an karɓo hadisi kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi ubangijinsa kan cewa ya ce ya ubangiji wani abu ne ya fi soyuwa a gare ka sai Allah ta'ala ya ce babu wani abu da ya fi soyuwa a gare ni kamar tawakkali da ni da kuma mutum ya yadda da abin da na bashi ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam na wajabta soyayya ta ga wa'anda suke son juna don ni soyayya ta ta wajaba ga wa'anda suke tausayawa juna saboda ni soyayya ta ta wajaba ga wa'anda suke sada zumunci don ni soyayya ta ta wajaba ga wa'anda suke tawakkali da ni kuma ba wanda ya san iyakar soyayya ta ko ƙarshen ta. a wani hadisi yana cewa ya ahmad ina gargaɗinka kada ka zama kamar yaro idan ya ga koren launi da fatsi-fatsi sai ya so su kuma idan an ba shi abu mai zaƙi da tsami sai ya rudu da su sai ya ce ya ubangiji na nuna mani aikin da zan yi in sami kusanci gare ka sai ya ce ka sanya darenka rana kuma ranar ka dare sai ya ce ta yaya hakan zai kasance ya ubangiji na sai ya ce ka sanya barcinka sallah abincinka yunwa kamar yadda ya zo cikin wani hadisin yana cewa ya ahmad sona yana tare da son fakirai ka kusantar da talaka ka jawo su kusa da kai in ja ka kusa da ni ka nisantar da mawadata ka daina zama da su kuma san cewa, fakirai talakawa su ne masoyana da wasu hadisai da dama wa'anda suka yi zance manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da Ubangijinsa a Miraji. dangane da duniya da kuma mutanen duniya allah ta'ala yana cewa a hadisin miraji kan cewa ya ahmad ka ƙi duniya da mutanen duniya kuma ka so lahira da mutanen lahira sai ya ce ya ubangiji na su waye mutanen duniya da mutanen lahira sai ya ce mutanen duniya su ne wa'anda suke yawaita cin abinci suke yawaita dariya da yawaita bacci kuma suke yawaita fushi har ila yau mutumin duniya baya wadatuwa da kaɗan baya karɓan uzurin wanda ya yi masa laifi baya karɓan uzurin wanda ya nemi uzurinsa masu kasala a wajen bauta jarumi a sabon Allah mai dogon buri ajalinsa yana kusa baya yi wa kansa hisabi baya amfanarwa mai yawan magana baya tsoron Allah ta'ala mai yawan farin ciki a lokacin cin abinci mutanen duniya ba sa gode wa Allah ta'ala a sanda suke cikin yalwa ba sa haƙuri a lokacin jarabawa mai yawa a wajen mutane kaɗan ne a wajensu suna yabon kansu kan abin da ba su aikata ba suna ɗora wa kansu halaye masu kyau wa'anda ba sa da su suna magana kan abubuwan da suke gurin samunsu suna ambaton munanan ayyukan wasu mutane suna ɓoye kyawawan ayyukansu har zuwa ƙarshen hadisin. to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yanzu ga shirin nan na amsoshin aƙida. Amsoshin aƙida.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 idan masu sauraro na tafiya ko kuma na bibiye da mu a cikin wannan shiri muna nan ne a cikin amsa wannan tambaya dangane da matsayin 'yan shi'a da kuma yadda suke mu'amala da al'amura na sahabban manzo sallallahu alaihi wa zuwa yanzu duk irin abubuwan da muka gabatar mun tabbatar a bisa cewa shi wannan mai tambaya ya yi wa kansa adalci ya fahimci cewa 'yan shi'a ba zagin sahabbai suke ba suna fito da abubuwa ne kamar yadda suka zo a littattafai suke yin bayani domin su tabbatar da cewa sun bi kowane mutum sahabi ne shi ko ba sahabi ba a bisa yadda shi ya al'amura ya bi manzo ko kuma ya bi addinin Allah subhanahu wa ta'ala to mun ka kawo abubuwa wanda a wancan darasi ko kuma wancan ah, wato shiri da ya gabata al'amari na raziyatul yawmul khamis da irin abubuwan da aka yi da waɗansu suka saba rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban da mun yi tsokaci kai to idan kuma muka zo wani hadisi wanda yake nuna yadda aka yi bayani bayanin nan ya yi wani ishara ne dangane da a ji a yi bi wato jin al'amura da kuma yin biyayya ga shugabanni wannan hadisin idan muka duba za mu ga ko kuma hadisai ma daban-daban dangane da irin wannan abubuwan da suke gudana za mu ga cewa shi ma wani abu ne wanda zai tabbatar maka da cewa ba kowane sahabi za a yi biyayya gare shi ba ba kuma kowane sahabi ne ya bi abin da allah da manzansa suka umarta abi ba shi yasa waɗansu suke da tunanin cewa idan lallai an ce kowane sahabi za a bi to fa akwai waɗanda su kuma ba su bi Allah da manzansa yadda ya kamata ba to dole ne a tantance kenan kamar yadda muka yi ishara a cikin shirinmu na baya to yanzu misali akwai wani hadisi da aka nakalto daga Ali bin Abi Talib alayhi salam yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura wani yaƙi wanda a ciki ya sanya wasu waɗanda aka tura yakin sai manzo ya sanya musu wani daga cikin ansarawa a matsayin shine amir ɗinsu shine shugabansu ya kuma ce su bi shi saboda haka shi wannan mutumin da aka mai da shi shine shugaba fagazi ba alaihim sai ya zama ya yi fushi da waɗanda aka ce su bi shi ɗin sai yake cewa wai alaisa kada amaran nabiyya sallallahu alaihi wa sallam an tuti'uni shin manzo bai umarce ku ba da ku yi biyayya gare ni ba kalu bala sai suka ce haka ne kala sai wannan mutum yake cewa azimtu alaikum lima jama'atum khataban wa auqattum naran thumma dakhaltum fiha ni nayi wani azuma akan ku cewa lallai ku je ku tattaro itace ku hura wuta sannan ku shiga cikin wannan wutan suka je suka tattaro itacen suka hura wuta ɗin amma a lokacin da suke ƙoƙarin shiga cikin wannan wuta ɗin kamar yadda ya umarce su sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan sai suke cewa a to amma inna ma taba'ana annabi sallallahu alaihi wasallam farara minan nar afa nadkhulaha ai mu kanmu mun bi manzo ne domin muna guje wuta ba ma son mu shiga wutar Allah subhanahu ta'ala yanzu kuma za mu shiga wuta a wannan lokacin su sun yi wannan ne waɗannan sahabbai din da Allah ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wannan shugaba na yi muku a cikin wannan sariya da za ku tafi yaƙi wanda sariya yaƙi ne wanda manzo bai je ba sai ya tura wani ya zama shine shugaban yaƙi ce to tunda biyayya ya ce ku bi umarnin shugabanku sai suka fara wannan tunani ne sun yi duk abin da yake saura kaɗan su shiga tunda umarni suke so su bi tunda annabi ne ya ce su bi ka duba irin biyayya na wa'annan sahabbai ga wanda aka ce su kasance sun bi ah, a matsayin shugabansu amma da suka yi abin kafin su shiga cikin wutan da ya ce su shiga ciki sai suka yi tunani suka ce a ah, to ya za mu shiga wutan da mu da muka zo muka imani da annabin saboda gujewa wuta sannan kuma yanzu wannan shi kuma ya zo ya ce mu shiga wuta saboda haka fa mai fa na mahum kadhalik iz khamadat a lokacin da suke cikin irin wannan tunanin sai wutan gaba ɗaya ma sai ta mutu wasa kana gadabahu saboda haka shi mutumin sai kasance fushinsa ya ɗan yi ƙasa to wannan abun da suka yi da suka zo sai suka gaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka gaya manzo cewa ba ga fa abin da shugaban da kace mu bi shi din ga abin da yayi manzo me yake cewa da su manzo sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa law dakhal law dakhaluha da a ce sun shiga cikin wannan wutan ma kharaju minha abadan ba ko za su fito daga cikin wannan wutar ba har abada shine manzo a ƙarshen hadisin yake cewa inna mata'a fil ma'ruf an ce a yi biyayya ne korin a cikin abu mai kyau al'amura wanda suke masu kyau ba kowane abu mara kyau don an ce wannan shugaba ba ne za a yi masa biyayya to wani darasi za mu ɗauka daga wannan hadisin wannan wannan hadisin ya zo a cikin sahih bukhari mujalladi na tara hadisi na 113 ko kuma shafi na 113 idan muka duba wannan za mu ga cewa lalle ashe kasancewar an sanya wani a matsayin ya zama shugaba ko da ko sahabi ne shi an ce a yi biyayya gare shi to wannan biyayyan ba biyayya ce wacce take makauniyar biyayya ba sai ta kasance akan abin da yake ma'aruf kamar yadda manzo ya faɗa sallallahu alaihi wasallama in ku ba haka ba to mutum zai iya kasancewa ya shiga cikin wani wadi wanda zai yi asarar duniyarsa da lahiransa abinda wato hadisin yake nuna mana kenan to amma idan muka duba kuma abin ban takaici abin ban al'ajabi za mu ga cewa littattafai daban-daban-daban na ahalis sunna sun zo da hadisai daban-daban a cikin ainihin yin biyayya wanda wannan biyayya in mutum ya duba zai ga cewa babu wani abu wanda yake yayi daidai da hatta alkur'ani ma irin wannan biyayya ya saba alkur'ani ya saba wa waɗansu daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam hatta fitra ta dan adam ma ya saba mata misali idan muka zo ga wani hadisi wanda aka rawaito shi daga Anas bin Malik yake cewa qala qala rasulullahi wai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce isma'u wa ati'u ku bi ku ji ku bi wa in ustumila alaikum abdun habashiyun ka anna ra'asahu uh, zabibatun ku bi dangane da da ku an sanya muku wani bawa baki wato shine abdun habashiyun bawa baki wanda zai kasance kamar kansa zabibun zabibatun ne to wannan wannan hadisin za mu iya cewa ai bai cancanta wannan abu ne wanda ya yi nisa a ce manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kalmar ta fito daga gare shi da irin wannan siffofin da zai siffanta wani wanda zai a ce wai ya ce ko da kwa abdun habashiyun ne ka anna ra'asa huzubi ba wannan wanda siffofi da ya bayyana akan wani mutum da ko da ko ya kasance da irin wannan siffofin ne ku yi biyayya gare shi manzo ba zai yi wannan magana ba wannan wasafin da Allah ta'ala baya so a siffanta bayansa da wasu irin siffofi to yaya za a yi manzo ya aibata wani ya siffanta shi da irin wannan siffofi wannan babu yadda za a yi manzo ya ce ko da ko kansa iri kaza ne kansa kaza da kaza kama a ce kansa katon kai ne da shi ko kansa wani iri ne wanda su masa iri kaza kansa iri ba wannan siffofin manzo ba zai iya yi wannan ba wa inna kala ala khuluqin azim Allah ta'ala ya ce dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisin shi ma ya zo a cikin sahih bukhari mujallad na tara shafi na 13 wannan kamar wani abu ne wanda suke bayani akan sa na yin biyayya kuma idan muka duba a cikin ayan qur'ani Allah subhanahu ta'ala za a ba shi ne yake cewa da mu ba misali a cikin suratul hud aya ta ɗari da goma sha uku Allah yake cewa wala tarkanu ila lazina zalamu masa kuma na kada ku karkata zuwa ga waɗanda suke azzalimai sai wuta ta shafe ku sai ku shiga cikin wuta to ubangiji ya hana yin biyayya ga azzalimai kenan a cikin wannan aya din saboda haka yaya za a yi annabinsa kuma ya yi umarni da a abi azzalimai wannan ai ba zai yi ba kamar yadda muka gani kamar irin su waɗansu daga cikin waɗanda suka yi rayuwa da irin su daular mu'awiya da, sarakunan bani umayya da sarakunan bani abbas ma sun sawo waɗansu daga cikin hadisai ɗin suka nasabta shi ga cewa wai daga annabi ne sallallahu alaihi wa sallama. domin su kasance sun mallaki duk jama'a gaba ɗayan al'umma sun yi musu biyayya sun kasance musulmai ba wanda ya fice daga biyayyansu su ne suka yi tunanin su kawo irin wannan hadisan su dora amma sai su ce wai manzo ne ya faɗi waɗannan hadisi ɗin to babu yadda za a yi waɗansu shugabanni azzalumai a ce an yi musu biyayya idan kuwa maka so duba za mu ga waɗansu hadisai da aka kawo a irin wannan maganganu ɗin misali akwai wani hadisi wanda yake kama da irin wancan hadisan cewa uh, wai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce marra amin amirihi shay'an hahu falyasbir wai duk wanda ya ga wani abu daga shugabansa wanda wannan abun da ya gani yana kinsa to me zai yi falyasbir wai ya yi haƙuri fa innahu laysa ahadun yufariqul jama'a shibran fayamutu illa mata maitatan jahiliya wai bayan da za a yi mutum ya bar jama'a ya wato ya fice daga biyayya ga wannan shugaban da ya ga wani abu da yake kinsa din yi fakari hau din nan abin da yake ki wato abu ne fa wanda ya saba wa Allah da manzansa abu ne wanda yake ya saba wa al'umma abu ne na zalunci fa ka ji ka baka son wannan abun na zalunci wai kada ka fita daga biyayya din wannan shugaba din wai wanda ya bar jama'a ya fita daga bi shibran ko da kwatankwacin ɗani ne fa ya mutu in har ya mutu to zai yi mutuwa ne mutuwa ta jahiliya wannan hadisin hadisi ne wanda ya zo ake magana a kansa da kuma wasu lafuza da dama shigen wannan za ka same shi a musna da ahmad mujalladi na hudu shi ma hadisi na ta casa'in da shafi na casa'in da shida wannan bayani din wannan hadisin kowa ya duba shi ya san ƙarya ne ake wa manzo sallallahu alaihi wa sallama bayan da za a yi manzo sallallahu alaihi wa ya yi wannan magana cewa a yi biyayya ga mutumin da yake yin wasu abubuwa na zalunci domin kuwa inda a ce hadisin wato wannan da gaske hadisin daga manzo ne to da mun ga cewa sahabbai kansu ba su yi mukhalafa da waɗansu daga cikin shugabannin ba ai wani abu ne wanda ke a fili misali in ka duba za ga cewa shin aliyu bin abi talibin bai bar jama'a ba a wannan lokacin da aka yi zama na ainihin saƙifat bin bani sa'ida bayan bayan mutuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ai bai yi mu mubaya'a ba har sai bayan wata shida sannan kuma aisha matar manzo ummul mu'minina aisha ita ma ai ba ta yi biyayya ga Ali bin Abi Talib ba har ma ta fita aka je aka yi yaƙi na Jamal tare da su irin Talha da Zubair kuma ita matar suka yi biyayya ga Ali bin Abi Talib sannan ba a samu cewa Abdullah bin Umar shi ma ya bar jama'a din ba bai yi mubaya'a ga, ga Ali bin Abi Talib ba duk gaba ɗayan wannan lokacin da Ali bin Abi Talib ya yi khilafancinsa har ya kasance ya yi shahada wannan Abdullahi bin Umar abe mu baya da shi ba amma daga baya ya ji ya yi wa Yazid da, da, da Abdullahi eh, eh, ibn Marwan eh, bin bin Marwan to irin waɗannan waɗanda gashi nan duk sun bar jama'a din su in wancan hadisin hadisi ne na gaskiya daga manzo sallallahu alaihi wa sallama ana so a ce duk waɗannan sahaban da kuma matan manzo da waɗannan sahaban duba su san wancan hadisin ba amma suka suka bar jama'a din to kaga wannan ya kamata a yi bincike a kai a tabbatar da hakikanin abin yaya yake kafin a ce za a yanke hukunci akan abubuwan da ake faɗa akwai hadisai da dama dangane da irin wannan da za mu kawo misalce misalce to amma saboda lokaci za mu tsaya anan sai a shirinmu na gaba insha Allah sallallahu alaihi muhammadin wa alihi tahirin Allahu akbar da wannan makawa kashin shirin nan baki da amma da kima da sauran dauki kaɗan hassan barka zai taso su daga cikin labaran da aka saurara ƙasar rasha ta sanar cewa ta lalata wani katafaren wurin ajiyar makaman amurka da kuma na turai a yankin tarnobil da ke yammacin ukraine sanarwar da ma'aikatar tsaron rasha ta fitar ta zo ne a daidai lokacin da ake gwabza faɗa akan tituna a gabashin birnin severodonetsk a ranar lahadi dama kafin hakan moscow ta sha sukan amurka da turawa kan baiwa ukraine makamai a farkon wannan wata shugaba vladimir putin ya ce rasha za ta kai sabbin harhare idan kasashen yamma suka kai wa ukraine makamai masu linzami masu cin dogon zango a cikin 'yan kwanakin nan shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya roƙi kasashen yammacin duniya da su gaggauta baiwa kasarsa manyan makamai yayin da sojin rasha ke ci gaba da kai farmaki a gabashin kasar kasar china ta nanata cewa za ta yi iya karfinta wajen ganin ta hana wa taiwan bayyana samun 'yancin kai ministan tsaron sin ne ya bayyana hakan yayin da yake jawabi a taron sha'anin tsaro na shangri a singapore wai shange ya kuma soki amurka da kawayenta da neman ta da zaune tsaye a yankin musayar zafafan kalamai tsakanin amurka da kuma china sun nuna kamari a yayin taron na shangri mafi girma da ake tattauna batutuwan da suka shafi harkar tsaro a yankin asiya batun taiwan dai shine ya fi daukan hankali yayin taron duba da rikicin da ke faruwa tsakanin rasha da kuma ukraine sakatare sanar na majalisar ɗinkin duniya anthony guterres ya tattauna da ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahian ta wayar tarho a ranar asabar a wata tattaunawa ta wayar tarho da babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antony guterres babban jami'in diplomasiyar na iran ya soki amurka da ta na turai faransa burtaniya da kuma jamus kan gabatar da wani kudiri da ya danganta da nakin jinin iran a taron hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e amir abdullahian ya danganta matakin da na gaggawa da kuma na siyasa a nasa bangaren guterres ya ce abinda ƙudurin na iaea e ya kunsa bai wuce shawarwari ba yana mai jaddada buƙatar ci gaba da tattaunawa a biyanna kan ɗage takunkumin da aka kakabawa iran to jama'a labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran shugaban rikon kwarar soji na kasar mali kanal asimi gwaita ya sanya hannu kan dokar kafa kwamitin da zai rubuta sabon kundin tsarin mulkin kasar sabbin mambobin kwamitin da shugaban zai nada za su yi aiki karkashin ikonsa domin gabatar da wani daftarin doka na sabon kundin tsarin mulkin mali a kokarin da ake na kawo sauye-sauye a kasar matakin dai na zuwa ne kasa da mako guda bayan da hukumar rikon kwarar soji na malin suka sanar da tsaida wa'adin shekaru biyu kafin mika mulki kwamitin zai kunshi shugaba masu bayar da rahoto da kuma ƙwararru kuma ɗaya daga cikin babban aikinsa shine tattaunawa da dukkan masu ruwa da tsaki da suka hada da 'yan siyasa da kuma ƙungiyoyin farar hula da gungun masu ɗauke da makamai da suka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a arewacin ƙasar da ƙungiyoyin addinai sannan sarakunan gargajiya da ƙungiyoyin ƙwadago su ma za su bayar da tasu gudunmawa kwamitin rubuta kundin dai na da wa'adin wata biyu domin gabatar da samfuran kundin wa'adin da tuni wasu masana a ƙasar ke cewa ya matse sosai gwamnatin norway ta ɗauki matakin amincewa da saka wata alama ta musamman ga kayayyakin da ake shigo da su daga yankunan da ke ƙarƙashin mamayar isra'ila matakin zai shafi kayayyakin da suka hada da na lambu da marmari da kuma man zaitun da wannan zamu kai sai Allah kai mu gobe da safe za a ji mu dauke da shirin kafin lokacin mutum kwa da kwanakin ku fatan alheri a waigari gari cikin koshin lafiya